Makoki Sura ɗaya Yanzu birnin ya zama babu kowa a ciki, birnin da a dā yake cike da mutane, yanzu birnin ya zama kamar gauruwa, wadda a da babba ce ita a cikin ƙasashe, ita da take sarauniya a cikin larduna, yanzu ta zama baiwa, tana yin kuka mai zafi da dare, hawaye na gangara a kan kumatunta, a cikin masoyanta duka, babu wanda ya yi mata ta'aziya. duk abokanta. sun yashe ta sun zama abokan gābanta, bayan wahala da baƙin ciki, Yahuda ta tafi bauta, ta zauna a cikin ƙasashe, ba ta sami wurin hutawa ba, duk masu fafararta sun same ta sa'ad da take cikin matuƙar ɓacin rai. Hanyoyin zuwa sihiyuna suna makoki, gama ba wanda ya zo bikin da ta shirya, ba kowa a hanyoyin shiganta, firistocinta suna gurnani, ’yan matana kuma suna wahala, kuma tana cikin shan wahala ƙwarai; maƙiyanta sun zama shugabanninta, abokan gābanta suna da kwanciyar rai, Ubangiji ya kawo mata ɓacin rai domin yawan zunubanta, ’ya'yanta sun tafi bauta a ƙarƙashin maƙiyanta. Diyar Sihiyona ba ta da sauran daraja, ’ya'yan sarakunanta sun zama kamar bareyi waɗanda suka rasa wurin kiwo, cikin rashin ƙarfi suka guje wa masu fafararsu, a cikin kwanakin da take shan wahala take kuma yawo, Urushalima ta tuna da dukkan dukiyar da take da ita a kwanakin da can, sa'ad da mutanenta suka fāɗa cikin hannun abokan gabanta, ba wanda ya taimake ta, maƙiyanta suka dube ta suka yi mata dariya don halakar da ta auko mata. Urushalima ta yi zunubi ƙwarai, saboda haka ta zama marar tsarki, dukan masu martaba ta sun raina ta, gama sun ga tsiraicinta, ita ma da kanta tana nishi da ƙyar, tana kuma juya baya. Ƙazantarta ta manne wa rigunanta, ba ta kula da nan gaba ba, faɗuwarta kuwa babban abu ne, babu wanda zai yi masa ta'aziya. Duba, ya Ubangiji, ka ga wahalata, gama maƙiyi ya yi nasara, maƙiya ya kwashe dukiyarta duka, ta ga mutanen da ba su san Allah ba sun shiga wuri mai tsarkinta. waɗanda aka hana su shiga taron jama'arka, dukan mutanenta suna nishi da ƙyar suna neman burodi, sun sayar da dukiyarsu don su sami abinci, don kada su mutu da yunwa. Ubangiji, ka duba ka gani, gama an yashe ni, ko wannan ba wani abu ba ne a wurinku, dukkanku masu wucewa? Ku duba ku gani, ko akwai wata wahala kamar irin wadda nake sha. wadda Ubangiji ya auko mini a cikin zafin fushinsa? Daga sama ya aiko da wuta, ya aiko ta cikin ƙasusuwana, ya shimfiɗa raga a ƙafafuna, ya juyo da ni, ya bar ni ni kaɗai, sumamme dukan yini, ya ɗaura zunubaina a wuyana, aka naɗe su a hannuwansa, aka rataye su a wuyana, Ubangiji ya kwashe ƙarfina ya bashe ni ga waɗanda suka fi ni ƙarfi. Ubangiji ya ƙi ni, duk mayaƙan da suke tare da ni, ya sa wata runduna ta tayar mini ta kuma tattake samarina; Ubangiji ya tattake budurwa Diyar Yahuda kamar ’ya'yan inabi a wurin matsewa. Dalilin da ya sa nake kuka kenan, idanuna kuma suna ta zubar da hawaye; babu wani a kusa da zai yi mini ta'aziyya, ba wanda zai sabunta ruhuna, ’ya'yana sun zama kafirai, domin maƙiyina ya yi nasara. Sihiyona ta miƙa hannunta, amma ba wani da zai yi mata ta'aziyya; Ubangiji ya umarta cewa maƙwabtansa za su zama maƙiyansa, Urushalima ta zama abar ƙyama a cikinsu Ubangiji mai adalci ne, duk da haka na yi tawaye da umarninsa; ku saurara, jama'a duka, ku dubi wahalar da nake sha, samarina da ’yan matana duka sun tafi bauta; na kira abokaina, amma sun yashe ni. Firistocina da dattawana sun hallaka a cikin birnin yayinda suke neman abinci don kada su mutu da yunwa; duba, Ubangiji, ka ga ƙuncin da nake ciki, ina shan azaba a raina, ba ni da kwanciyar rai a cikin zuciyata, domin na yi tawaye sosai, a waje takobi na kisa, a ciki kuma akwai mutuwa; mutane suna ji ina nishi da ƙyar, amma ba wanda zai mini ta'aziyya. Dukan maƙiyana sun ji wahalar da nake ciki, suna farin ciki da abin da ka yi, ka kawo ranar nan da ka sanar, domin su ma su zama kamar ni. Bari ka ga muguntarsu duka, ka yi musu yadda ka yi mini, domin dukan zunubansu, nishina da yawa, kuma zuciyata ta gaji. Makoki Sura biyu Yadda Ubangiji ya rufe Diyar Sihiyona da gizagizan fushi. ya jefar da darajar Isra'ila daga sama zuwa ƙasa, bai tuna da wurin ɗora ƙafafunsa ba a ranar fushinsa, Ubangiji ya hallakar da wurin zaman Yaƙub ba tausayi, a cikin fushinsa kuma zai rurrushe kagaran ɗiyar Yahuda, ya ƙasƙantar da mulki da masu mulki, a cikin zafin fushi ya fasa kowane ƙaho na Isra'ila, ya janye hannun damansa sa'ad da maƙiyi ya zo, ya yi ƙuna a cikin Yaƙub kamar wuta mai ƙone duk abin da yake kusa da ita, kamar abokin gaba. ya ɗana bakansa, hannun damansa na shirye kamar maƙiyi, ya kashe duk wanda idonsa ya ji daɗin gani, ya zuba fushinsa kamar wuta a kan tanti na Diyar Sihiyona. Ubangiji kamar maƙiyi ne, ya hallaka Isra'ila, ya hallaka wurarenta duka, ya kuma hallaka kagaranta, ya ƙara yawan makoki da baƙin ciki wa diyar Yahuda, ya rushe haikalinsa kamar lambu, ya hallaka wurin yi masa sujada, Ubangiji ya sa Sihiyona ta manta da bukukuwanta da kuma ranakunta na Asabbaci. A cikin zafin fushinsa ya watsa da sarki da firist, Ubangiji ya ƙi bagadansa ya kuma yi wofi da haikalinsa, ya ba maƙiyanta fadodinta, suka yi sowa a cikin gidan Ubangiji. kamar a ranar da ake yin biki, Ubangiji ya ƙudiri niyya ya rushe bangon da yake kewaye da Diyar Sihiyona, ya auna da igiyar awo, bai fasa hallaka ta ba, ya sa katanga da katanga duk suka lalace, ƙofofinta sun nutse a cikin ƙasa, ya kakkarye ƙarafanta, sarakunanta da ’ya'yan sarakunanta duk an kai su bauta cikin waɗansu ƙasashe. babu sauran doka, annabawa kuma ba sa samun wahayi da gurin Ubangiji, dattawan Diyar Sihiyuna sun zauna shiru a ƙasa, suka kuma sa rigar buhu, ’yan matan Urushalima suka kuyar da kawunansu ƙasa, idanuna sun dushe don yawan kuka, raina na cike da baƙin ciki, zuciyata ta karaya, domin mutanena sun hallaka, domin yara da jarirai suna suma a kan hanyoyi a cikin birni. suna ce wa uwayensu, Ina burodi da ruwan inabi, yayinda suke suma kamar mutanen da aka ji musu ciwo a cikin birni, sa'ad da suke mutuwa a hannuwan uwayensu, me zan ce miki, da me zan kwatanta ki, ke ɗiyar Urushalima, da me zan misalta ki, yadda zan iya yi miki ta'aziyya, ke budurwa ɗiyar diyar Sihiyona, ciwonki yana da zarfi kamar teku. wane ne zai iya warkar da ke, wahayin annabawanki ƙarya ne kuma marasa amfani, ba su tona zunubinki ba, yadda za su iya ceto ki daga bauta ba, sun yi miki annabcin ƙarya marar amfani, duk masu wucewa suna yi miki tafi na reni, suna yi wa diyar Urushalima tsaki, suna kaɗa kai suna cewa, Wannan ne birnin da aka ce, kyakkyawa ne mai faranta wa dukan duniya rai? Maƙiyanki duka suna ta surutu game da ke, suna tsaki suna cizon haƙora, suna cewa, Mun hallaka ta, wannan ce ranar da muke jira, yau mun ganta. Ubangiji ya yi abin da ya shirya, ya cika maganarsa, wadda ya umarta tun daɗewa. Ya jefar da ke ba tausayi, ya bari maƙiyan sun yi nasara da ke, ya ɗaukaka ƙahon maƙiyinki, zuciyar mutane ta yi kuka ga Ubangiji, ya bangon diyar Urushalima, har hawayenki su zuba kamar rafi dare da rana, kada idanunki su huta, ki tashi, ki yi kuka cikin dare, dare na yi, sai ki fara kuka, kina buɗewa Ubangiji zuciyarki, ki ɗaga hannuwanki gare shi, domin rayukan ’ya'yanki waɗanda suka suma don yunwa a kan kowane titi. Ka duba ka gani, ya Ubangiji, wane ne ka taɓa yi wa haka, ko ya kamata uwaye su ci ’ya'yansu, ’ya'yan da suka yi reno, ko ya kamata a kashe firistoci da annabawa a cikin haikalin Ubangiji, matasa da tsofaffi duk suna kwanciya a cikin ƙurar tituna, an karkashe matasa da ’yan matana da takobi, ka kashe su a ranar fushinka. ka kashe su ba tausayi, kamar yadda kake yin gayyata a ranar biki, haka kake kawo mini tsoro a kowane gefe, a ranar fushin Ubangiji ba mai tserewa, ba wanda zai tsira, maƙiyina ya kashe waɗanda na yi renonsu, na kuma lura da su. Makoki Sura uku Ni ne mutumin da ya ga azaba ta wurin bulalar fushin Ubangiji. ya kore ni ya sa na yi tafiya cikin duhu maimakon a cikin haske; ba shakka ya juya mini baya yana gāba da ni sau da sau dukan yini; ya sa fatar jikina da naman jikina sun tsufa ya kuma karya ƙasusuwana; ya yi mini kwanton ɓauna ya kuma kewaye ni da baƙin ciki da kuma wahala, ya sa na zauna a cikin duhu kamar waɗanda suka mutu da jimawa. ya kewaye ni yadda ba zan iya gudu ba, ya ɗaure ni da sarƙa mai nauyi, ko lokacin da nake kira don neman taimako, ba ya jin addu'ata, ya tare hanyata da tubula na duwatsu, ya sa hanyata ta karkace, kamar da take a laɓe tana jira, kamar zaki a ɓoye, ya janye ni daga kan hanya ya ɓatar da ni, ya bar ni ba taimako, ya jawo kwarinsa ya sa in zama abin baratarsa, ya harbi zuciyata da kibiyoyin kwarinsa, na zama abin dariya ga mutanena duka, suna yi mini ba'a cikin waƙa dukan yini, ya cika ni da kayan ɗaci, ya gundure ni da abinci mai ɗaci, ya kakkarye haƙorana da tsakuwa, ya tattake ni cikin ƙura, an hana ni salama. na manta da ko mene ne ake kira wadata, saboda haka na ce, Darajata ta ƙare, da kuma duk abin da nake begen samu daga wurin Ubangiji. Na tuna da azabata da kuma sintiri da na yi ta yi da ɗacin rai, na tuna su sosai, sai kuma na ji ba daɗi a raina, duk da haka na tuna da wannan na kuma za bege ga nan gaba, domin ƙaunar Ubangiji ba mu hallaka ba, gama jiyejiyen ƙansa ba su ƙarewa, sababbi ne kowace safiya, amincinka kuwa mai girma ne, na ce wa kaina, Ubangiji shi ne nawa, saboda haka zan jira shi, Ubangiji mai alheri ne ga waɗanda suke da bege a cikinsa, ga kuma wanda yake neman shi, yana da kyau ka jira shiru domin samun ceton Ubangiji, yana da kyau mutum ya sha wuya tun yana yaro, bari ya zauna shiru shi kaɗai, gama haka Ubangiji ya sa ya yi, bari ya ɓoye fuskarsa cikin ƙura, ƙila akwai bege, bari ya ba da kumatunsa a mare shi, ya kuma bari a ci masa mutunci, gama Ubangiji ba ya yashe mutane har abada, ko da ya kawo ɓacin rai zai nuna tausayi sosai, ƙaunarsa tana da yawa, gama ba haka kawai yake kawo wahala ko ɓacin rai ga ’yan adam ba. bai yarda a tattake ’yan kurkuku a ƙasa ba ko kuma a danne wa mutum hakkinsa a gaban Maɗaukaki, ko kuma a danne wa mutum shari'ar gaskiya, ashe, Ubangiji ba zai ga irin waɗannan abubuwa ba? Wane ne ya isa ya yi magana kuma ta cika, in ba Ubangiji ne ya umarta ba? Ba daga bakin Maɗaukaki ne bala'i da abubuwa masu kyau suke fitowa ba? Don mene ne wani mai rai zai yi gunaguni sa'ad da aka ba shi horo domin zunubansa? Bari mu auna tafiyarmu mu gwada ta, sai mu kuma koma ga Ubangiji; bari mu ɗaga zuciyarmu da hannuwanmu ga Allah na cikin sama mu ce, Mun yi zunubi, mun yi tawaye, ba ka kuwa gafarta ba, ka rufe kanka da fushi, ka fafare mu, ka karkashe mu ba tausayi, ka rufe kanka da gajimare don kada addu'armu ta kai wurinka; ka mai da mu tarkace da juji a cikin mutane, dukan maƙiyanmu suna ta yin mana magana marar daɗi, muna cika da tsoro da lalatarwa da hallakarwa, hawaye na kwararowa daga idanuna domin an hallaka mutanena, idanuna za su ci gaba da kwararowa da hawaye ba hutawa har sai in Ubangiji ya duba daga sama ya gani, abin da nake gani yana kawo mini baƙin ciki domin dukan matan birnina, maƙiyana suna farautata ba dalili kamar tsuntsu, sun yi ƙoƙari su kashe ni a cikin rami suka kuma jajjefe ni da duwatsu, ruwaye suka rufe kaina, sai na yi tunani cewa na kusa mutuwa, na yi kira ga sunanka, ya Ubangiji, daga rami mai zurfi. Ka ji roƙona kada ka toshe kunnuwanka ka ƙi jin roƙona na neman taimako; ka zo kusa lokacin da na kira ka kuma ka ce mini, Kada ka ji tsoro; Ya Ubangiji, ka goyi bayana, ka fanshi raina; Ya Ubangiji, ka ga inda aka yi mini ba daidai ba, ka shari'anta ka ba ni gaskiya; ka ga zurfin ramakonka da duk mugun shirin da suka yi mini. Ya Ubangiji, ka ji zaginsu da dukan mugun shirin da suke yi mini, abin da maƙiyana suke yi mini raɗa a kai game da ni duk yini, dube su a zaune ko a tsaye, suna yi mini ba'a cikin waƙoƙinsu, ka ba su abin da ya dace su samu, ya Ubangiji, domin abin da hannuwansu suka yi, ka sa yana ta rufe zuciyarsu, kuma bari la'anarka ta bi su. ka fafare su cikin fushi, ka hallaka su daga cikin duniya ta Ubangiji. Makoki Sura hudu Zinariya ta rasa kyanta, hasken zinariya ya dushe, an warwatsar da tsarkakkun duwatsu masu daraja a kan tituna. Dubi samarin sihiyuna masu daraja, waɗanda a da darajarsu ta isa nauyin zinariya. yanzu ana ɗaukarsu a matsayin tukwanen ƙasa, aikin maginin tukwane, ko diloli suna ba ’ya'yansu nono su sha, amma mutanena suna zama marasa zuciya, kamar jimanai a cikin jeji, domin ƙishirwa, harshen jarirai ya manne a rufin bakinsu, yaran suna roƙo a ba su burodi, amma ba wanda ya ba su, waɗanda a dā sukan ci abinci mai daɗi, yanzu su ne masu bara a tituna, waɗanda a da suke sa kaya masu kyau, yanzu suna kwance a kan tarin toka, horon mutanena ya fi na Sodom girma, wadda aka halaka farar ɗaya, ba wani hannu da ya juya ya taimake ta. ’Ya'yan sarakunansu sun fi ƙanƙara haske, sun kuma fi madara fari, jikunansu sun fi murjani ja, kyansu kamar shuɗin yaƙutu. amma yanzu sun fi dare duhu, ba a iya gane su a tituna, fatar jikinsu ta mane da ƙasusuwansu, sun bushe kamar itace. Gara waɗanda aka kashe su da takobi da waɗanda suke mutuwa da yunwa, sun rame domin rashin abinci a gona, da hannuwansu mata masu tausayi sun dafa yaransu. suka zama musu abinci sa'ad da aka hallaka mutanena, Ubangiji ya saki fushinsa, ya zufa zafin fushinsa, ya hura wuta a sihiyuna ta kuma cinye harsashin gininta. Sarakunan duniya ba su gaskata ba, haka ma mutanen duniya, cewa magabta da maƙiya za su iya shiga ƙofofin Urushalima, amma ya faru domin zunuban annabawanta da muguntar firistocinta waɗanda suka zub da jinin masu adalci a cikinsu, yanzu suna yawo barkatai a tituna kamar makafi, sun ƙazantu da jini, yadda ba wanda zai kuskura ya taɓa rigunansu, ku tafi ba ku da tsabta, haka mutane suke ihu suka ce musu, Ku tashi daga nan, ku tashi daga nan, kada ku taɓa mu, sa'ad da suka gudu suna yawo, mutanen waɗansu ƙasashe suka ce, ba za ku ci gaba da zama a nan ba, Ubangiji kansa ya warwatsa su, ya daina dubansu, ba a ba firistoci girma, ba su ba dattawa gata, idanunmu sun gaji, suna ta dubawa ko taimako zai zo, mu sa ido ko za mu ga ƙasa da za ta iya taimakonmu, ana bin sawunmu, ba za mu iya tafiya a kan tituna ba. Ƙarshenmu ya kusa, kwanakinmu sun ƙare, gama ƙarshenmu ya zo; masu fafararmu sun fi gaggafa mai firiya a sararin sama sauri, sun fafare mu a kan duwatsu suna fakonmu a jeji, shafaffe na Ubangiji, numfashin ranmu, ya fāɗi cikin tarkonsu, muna tunani cewa za mu iya rayuwa cikin sauran mutane a ƙarƙashin inuwarsa, ku yi murna da farin ciki. ya Diyar Edom, ke mai zama a ƙasar Uz, amma ke ma za a ba ki kwaf, za ki bugu ki zama tsirara, ya Diyar Sihiyuna, hukuncinki zai ƙare, ba zai sa zaman bautarki ya yi tsayi ba, amma ya Diyar Edom zai hukunta zunubanki, ya tona tsiraicinki. Makoki Sura biyar Ka tuna, ya Ubangiji, abin da ya faru da mu, duba ka ga kunyar da muka sha, an ba wa baƙi gādonmu, gidajenmu kuma aka ba bare, mun zama marayu marasa ubanni, uwayenmu kamar gwauraye, dole mu sayi ruwan da muke sha, sai mun biya mu sami itace. Masu bafaranmu sun kusa kama mu, mun gaji kuma ba dama mu huta, mun miƙa kanmu ga Masar da Assuriya don mu sami isasshen abinci, kakanninmu sun yi zunubi kuma ba sa nan yanzu, mu ne aka bari muna shan hukuncinsu, bayi suna mulki a kanmu, kuma ba wanda zai ’yantar da mu daga hannuwansu, muna samun burodi a bakin rayukanmu domin takobin da yake a jeji, fatar jikinmu ta yi zafi kamar murhu. Muna jin zazzaɓi domin yunwa; an yi wa mata fyaɗe a cikin Sihiyona da kuma budurwai a cikin garuruwan Yahuda; an rataye ’ya'yan sarakuna da hannuwansu, ba a ba wa dattawa girma, samari suna faman yin niƙa yara kuma suna fama da ƙyar da nauyin kayan itace; dattawan sun bar ƙofar birnin, samari sun daina rera waƙa. Farin ciki ya rabu da zuciyarmu, rayuwarmu ta zama makoki; rawani ya fāɗi da kanmu, kaitonmu, gama mun yi zunubi, domin wannan zuciyarmu ta yi sanyi, domin waɗannan abubuwa idanunmu sun dushe, gama tudun Sihiyona ya zama kufai, sai diloli ke yawo a wurin; Ya Ubangiji, kai ne mai iko har abada. kursiyinka ya dawwama cikin dukan zamani, don mene ne kake mantawa da mu ko yaushe? Me ya sa ka yashe mu da jimawa? Ka sāke jawo mu gare ka, ya Ubangiji, don mu komo, ka sabunta kwanakinmu su zama kamar yadda suke a da, sai dai in ka ƙi mu gaba ɗaya, kana fushi da mu fiye da yadda za a iya Aunawa.